shi yasa dole ne idan muna so mu samu gyara mu ma sai mun gyara imaninmu sai mun gyara zuciyarmu samari matasa yan boko wayayyu ku yi ƙoƙari ku shiga cikin siyasar nan ku gane sirrinta duk wanda yake jin ya yadda da kansa ya yadda da imaninsa ya yadda da kishin ƙasarsa don Allah ya shiga harkar siyasar nan ba don komai ya kawo gyara mu yi kokari mu kawar da ƙazantar da ta dame mu a hanya idan ba ku shiga ba idan ba ku taimaki mutanen kirki suka shiga ba idan ba ku tallafa musu ba wallahi azimu za mu ɗebi shekaru arba'in hamsin sittin ɗari mutanen banza ne za su rinka shugabantar mu ku gama ihu ku gama zaginsa yana zuwa kuma da ya sauka sai ya ɗebo yaransa gaba ɗaya su ne sanatocin ku da 'yan majalisarsa ba abin da aka isa ai masa shi yasa za ga wani ya muguwar barna ba karamar barna ya ba amma wallahi ba zai kamu ba saboda waɗanda za su kama shi mai yaransa ne na kuma a masallatai da ƙungiyoyinku na addini ku dinga samu waɗansu za ku ɗauki nauyin su sponsor da su ku tura su ana cewa ai matsalar mutane idan an taimake su zuwa suke su canja shikenan ku tura mutum talatin sai mutum ashirin suka juya muku baya mutum goma ku sami su ba nasara ba kuma kuna canjawa Allah ai kuma kuna sabawa Allah ai shi shikenan sai mu zauna mu zuba ido mutanen banza suna zuwa suna shewa gabantan mu muna zagin suna zagin mu wannan ba daidai ba ne so wannan ita ce nasihata ta karshe da nake so ne kira ga matasa ku shiga siyasan nan ku shiga soja ku shiga dan sanda ku shiga immigration ku shiga ofisoshin gwamnati idan kuna so a samu gyara mu samu kwanciyar hankali da zuwa a ƙasar nan idan kuka goma gefe ku zama 'yan kallo wallahi sai abin da aka yi da ku